قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون kace da su ya kai wannan manzo ranar alkiyama ba za a tambaye ku zunubban da muka aikata ba kuma mu ma ba za a tambaye mu zunubban da kuka aikata ba